dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. kamar yadda muka ji ra'ayin jama'a dangane da ko ya kamata maza su rika sa hannu ko kuma taimakawa mata wajen ayyukan gida kama ga su shara dafa abinci wanke-wanke da sauransu a yau dandalin biyo ya gayyaci ƙwararren malami a fannin zamantakewa da halayyar ɗan adam dr kana abdullahi inda ya mana ƙarin bayani dangane da wannan lamarin ku biya mu domin jin da hirar ta kasance ya kamata su rika sa hannu wajen ayyukan gida misali su girki-girki shara ɗiban ruwa yi wa iyali wanka sauransu ya kamata su masu ɗan taimakawa ko kure baya wannan tambayar na da muhimmanci musamman idan ka kalli irin yanayin da al'adunmu suke a ƙasashe irin namu mafi yawan lokuta saboda al'ada da kuma yanayin yadda aka gina al'ummar mu musamman ta hausawa za a ga cewar namiji mai gida ya tashi yana taya matarsa wasu ayyuka na gida a wani lokaci za ka ga mu al'adunmu da yadda al'adar take asali ba ta ba da wannan kofar ba kuma aka sa kuma ba ta ba da goyon bayan cewa lallai namiji ya tashi ya kawo iyalansa wajen kula da ayyuka na gida ba amma wani yanayi ya zo na zamani ya sa ah, za ka ga mazaje ko magidanta a wasu kasashe da wadda su al'adunsu ba su hana su wannan ba ah, sukan taimaka wa iyalansu ayyuka na gida wadda su kada da shara wanke-wanke yanke wasu abubuwa na sha ko na ci ah, taimaka wajen shirya yara taimaka wajen wankan yara taimaka wajen ah, tsabtace ban ɗaki taimaka wajen gyara ɗaki a wasu ƙasashe al'adunsu su suna ba su goyon baya kuma suna yi to mu ma yanzu wani yanayi ne ya zo na zamani wanda waɗannan irin al'adun suka kwaranyu saboda yanayi na zamani da wayewa da gaba da kuma yadda duniya ta zama a waje ɗaya da ake cewa global village sai ya kasance waɗannan al'adun sun kwaranyo cikin al'adun hausawa wanda kakan iya samun magidanta musamman waɗanda suke ganin cewa sun waye kuma sun ilimi na zamani zuwa wani mataki sukan shiga cikin waɗannan ayyukan su taimaka wa iyalansu wajen tabbatar da an gyara gida an taimaka wajen yin girki wajen shara wajen kula da tsaftar gida da sauransu to zuwa kan tambayar ka ta ya dace maza su yi ko bai dace ba to abin da zan ce a nan shi ne ya dace ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam ya taimaka wa duk wani ɗan adam da yake buƙatar taimako a yanayin da ya tsage shi ɗaya kenan na biyu magidanci ya kamata a ce yana taimakawa matarsa ko matansa wajen kula da gidansu don su mai da hankali wajen yin abin da suka ga yana yi wannan zai taimaka ya inganta yanayi na soyayya da danƙon zumunci da ƙaunar juna da mutunta juna da girmama juna ba don komai ba sai don matar tana ganin cewa gida al'ada ta ah, ta ba wa maza rashin mai da hankali wajen taya mata ayyukan gida ita mijinta ko su mazinsu yakan iya ɗaukar lokaci ya taimaka musu wajen kula da abubuwan da ya kamata a ce su suke kula da su a matsayinsu na mata a gida to ya kamata a taƙaice maza su dinga taimakawa matansu ba don komai ba sai don irin shakuwar da zai haifar ci gaban da zai samar kwanci hankalin da zai wadatar da kuma zaman lafiyar da zai samar al'adu a yanayin irin na iyalanmu a musamman kasashe irin namu na hausawa inda hausawa suke eh, a zaune. to kamar yadda wasu suke cewa hakan yana iya haifar da hmm. reni me za ka ci gaba da wannan to wannan ni na kan iya cewa shi reni ba abu ne yake zuwa ta sigar taimako ba abu ne wanda yake zuwa ta sigar zubar da kima zubar da mutunci zubar da daraja zubar da girma to duk inda dan adam ya zubar da mutuncinsa ya zubar da kimarsa ya zubar da darajarsa ya zubar da girmansa za a rena shi to ba matsala ce ta wadda take ta mace da namiji wanda suke sun yadda su zauna a matsayin miji da mata har iya rayuwarsu kuma su taimaka wa junansu don kawai namiji na taimaka wa matarsa wani haifar da reni ba ba na yake faruwa ba ya kamata dan adam musamman bahaushe ya fahimci cewa taimakawa mata wajibi ne taimakawa iyalai wajibi ne kuma wannan ba zai haifar da reni ba ba zai haifar da rashin kyauta ba kuma ba zai haifar da rashin mutunci ba sai ma dai ya taimaka maka wajen assasa al'umma ingantacciya da samar da iyali ingantattu wanda zai taimaka a gina al'umma ingantacciya a ko'ina a duniya. Na shi reni kamar da na faɗa a baya baya zuwa ta sigar taimako sai dai yana zuwa ta lokacin da mutum bai rike girmansa ba bai yi abin da yake na ne ba wa abubuwan da ya kamata ya saukar ya kasa saukewa kuma ya zubar da mutuncinsa ko ya zubar da kimar to wannan zai sa a rena shi amma kuskure ne a ce taimakawa mata a gida ta har kula da harkokin gida ga namiji zai kawo rami domin wannan kadai baya kawo rami sai ma dai ya kawo mutuntawa da girmamawa da kuma darajawa daga fuskar matar ba don kuma sai tana ganin irin abubuwan da mijin yake mata ba a ko'ina za ta iya samun irin wannan ba to wannan zai iya kawo dankon soyayya su ya inganta ma a iya rayuwar da za su yi ta a matsayin su na miji da mata a duniya. To kamar yadda muka ji ra'ayin wasu a kai da hakan muka nuna cewar kaman kasashen da suka ci gaba wajen za ka ga matan na aiki mijin na aiki sannan suna da iyali yawanci aka raba aikin nema ka zai ma wanka ita za ta dafa abinci wannan lokaci kuma a juya haka to wasu da yawa basu gane ba suna ganin kamar cewar ai haka wata al'ada ce ta turawa hmm. ba irin ta malam bahaushe ba to idan ta kasance bahaushen shi ma yana aiki mata tana aiki me za ka ce game da wannan ya kamata ainihin me ya kamata ya ko in wani mataki kamata su ɗauka to abin da zan fara da shi shine shi bahaushe ba ko wani mutum ne dan adam da yake rayuwa a duniya iya tasu su kadai ba sai ke na biyu duniya a halin yanzu ta zama ɗan ƙaramin wuri wanda ko mai ake a ko'ina a duniya kowane dan adam yana iya ganin abin ya faru yanzu yanzu abu na uku shine aikin miji da mata ba wani abu ba ne wanda za a ce zai hana namiji kula masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma wani lokacin Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Maikana Abdullahi na Jami'ar Bayar ke Kano ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin jo'o nake cewa mu kasance lafiya matasa a so zaman lafiya da kwanciyar hankali domin masu iya magana sun ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki.